أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين بارك مسلمين السلام عليكم wannan marece na laraba ya yi daidai da yau sha ɗaya ga watan hudu watan rabi'u sani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu da dari hudu da talatin da biyu wanda ya muwafaka da sha shida ga watan uku na Baturi na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara dubu biyu da sha ɗaya. Ga cikin ci gaban darasin wannan littafi sharhin usul sunna na Imam Ahmad wanda ke tare da sharhin Shakrabi a wannan garaji ta Salisu mai a gabacin gidan koko a birnin Maradi. a cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi wanda yake wannan darasin da yau shine darasi na tara insha Allah. Eh, ran nan ina ga muna cikin bayanin hadisan dijjal ne. Ɗaya daga cikin asali daga cikin usulin sunna, ahlus sunna wal jama'a wanda idan ka karya tashi wato kai ba ahlus sunna bane. To muna ciki ba mu kare ba muka tsaya. Mun kawo inda Malam yace, ce, Kala sallallahu alaihi wa sallam, inni la'alam bima ma'ad dajjali minhu ni na hi dajjal sanin abinda da maki tare da shi kenan Allah ya sanar da annabin shi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan da dajjal zai zawa da su ya ma hi dajjal din sanin su wannan hadisin muslim ya fitar da shi cikin kitabul fitani a cikin sahihu nashi wa sharadu sa'a babu zikirin dajjali wa sifatihi wa ma ma'ahu a wannan baban sai shakarabi ya ci gaba da cewa far rasulu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alba wallahu lil ahad ya'lamu aksara min ad-dajjal ya san abin da dajjal zai zo da shi mahiya yawan abin da shi dajjal din ya sani ad-dajjalu la ya'lamu an hadha naharun min an-nari wa hadha naharun min al-jannati shi dajjal ma bai rarrabe ba bai iya sanin wannan ƙoramar ta daga wuta ce ko ga ƙoramar ta daga aljanna ce wal iyazu billah walakin ar-rasulu yukhbiruna sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari bi hadhihi al-haqa'iq game da wannan haƙiƙa al'amuran hadhihi min mu'jizatihi wannan yana daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abinda Allah ke sanar da annabi wanda ya keta al'ada abinda dan adam ke iya sani wa hadha min sidqi nubuwwatihi wannan yana daga cikin gaskata annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wa bil munasabati fi siyaq ahadith ad-dajjal malai yace to dangance da koro wa'annan hadisai na dajjal koro bayanin su to dangance da haka qalu cewa suka yi ar-rasulu zakara ad-dajjala fa khafata fihi wa rafa'a sahabbai suka ce manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci dajjal ya tsawaita magana game da dajjal ya yi ƙasa da magana game da dajjal ya yi sama da magana game da dajjal fata haddasa nasu fi hada su ma mutane suka shiga tattaunawa game da wannan al'amari wan hamaku fihi suka wato tsananta ciki ma'ana suka zurfa zance ciki wa walajju fihi thumma qalu lir rasuli alaihi salatu wassalam sannan suka wayo manzon Allah da magana suka ce innaka takallamta ala dajjal wa fihi wa rafa'ata fi ka daga magana ka daga sauti game da dajjal ka yi kasar sauti game da al'amarin dajjal ka daga sauti game da al'amarin dajjal wa kaza wa kaza irin wannan ka ce kaza ka ce kaza kala sai ya ce gairu dajjali aka wafani alaiku ni da kuka gana zurfa magana game da dajjal ni abin da ba dajjal ba shine hijin tsoro akan ku shine hijin tsoron ya fada ku kenan akwai abin da ya hidda jal zama matsala ga musulmi subhanallah wannan hadisin da yace ya hijin tsoron wani abu da ba dajjal ba akan musulmi musulmi ya hitar da cikin kitabul fatani wa asharat sa'a babu zikirin dajjal wa sifati wa ma ma'ahu sai yace li anna dajjala dan shi dajjal in yazo kowa na gane shi makatubun ala jabahatihi kafir rubuce yake akan idan shi tsakanin ije shi ta damar ta hagu. rubuce ki cewa shi kafiri ne kowa ya san shi kenan kafara kun ga bakake an ci cira su ko kafu da fa'u da ra'u kafara haka aka rubuta tsakanin ije shi guda da guda yace kuma ya qara'uhu al allazi alladhi yaktubu wal ladhi la yaktubu muminin da ke iya rubutu da karatu yana iya karantawa ya gani kai har wanda bai iya rubutu da karatu yana iya karantawa shi gani in ya ganshi yana gani shi yana wannan duk yana nuna shi dai kafin. sai ya cutar da wannan addini akwai abubuwan da ke iya cutar da addinin ga Allah na tsaro da addinin shi mumini kenan rudanin dujal bai iya mai komi in dai mumini ne da ya ga dujal yana gane shi da wanda ya rubutu da wanda bai iya rubutu ba ayatun wadihatun aya ce ga alama ce ga wanda ke bayyana karara bi annahu kafirin cewa shi kafiri ne kenan tunda ka san kafiri ne kai mumini kai sai kai ta kanka daga gare shi ko ba haka ba yace bi khilafil ladhi yalbis libasan islamiyan wa bi ismi islami wa yahmil shi'aran islamiyan hadha yadur aksar kun gane ko mana yace sabanin wanda ana ganin shi ba dajjal ba a zahiri yana sa tufahi irin shigan musulunci yana ɗaukar sunan musulunci, yana ɗaukar sha'ari na musulunci, in an gan shi an ga musulmi, in ya yi ɗumi irin ɗumin musulmi ne. Ya ce, To, irin wanga, ya duru a kasar shi cutarwa iya da dajjal. Wannan kuma gairar dajjal, shi ne ya ce hadisi ya ce gairar dajjal aka wafi ni alaikum. Ni wanda ba dajjal ba na hajjin tsoron shi a kan kuma su ga dajjal. Saboda dajjal kun san kafiri ne, ba za ku yarda da shi ba za ku ba shi yarda ba. Amma wanda zai shiga ta musulunci, shi ne hijin tsoron ya halaka ba. to yanzu idan ka dibi aqidu iri daban-daban in an ce ma jahamiyya in aka ce maka wato khawarij in aka ce maka mu'tazilawa in an ce maka da shi'a in an ce maka gulatu sufiya wa'anga dukkansu suna ɗauka sunan musulunci amma kadibe da suka keta hanyoyi irin wa'anda sun saba mai da annabi ya rayu akai da sabayin. to dalilin wannan shiga ta musulunci wahi na musulunci ga wando ɗagagge, ga gemi, ga rawani, ga riga irin shiga musulunci, in ya yi ɗimi musulunci, ya ja aya, ya ja hadisi, ya yi bayani, wannan shi ake jin tsoron ya ja hankalinka basu ga wanda ka san kahiri ne shi. Duk irin kyawun zancen da jarji wasu zai yi da sunan musulunci ba za ka ba shi yarda ba, ba za ka karɓar zancen shi Amma duk wanda ya shiga shi musulunci da sunan musulunci, to ana gudun wannan ya gangara tare da kai. Shi ne abin da malam ke san mu gane cikin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganewa malam yace ha al mulabbisuna wal kazzabuna hum kathirun yace irin wa'anga masu cuɗanya ma mutane addinin su su gama ƙarya da gaskiya ka rasa wanda za ka ɗauka ciki ka zan kai daidai sai ma yanzu in ka zira hannu kana ganin abin da ke gaskiya in ka ɗauko sai za a shi ba shi ne gaskiya ba to wa'anga su aka yi jin tsoron cutar wasu ga muminai fiye da dajjal ya ce hum kasirun hum kasirun kuma irin wa'annan suna da yawa a cikin duniya suna da yawa a cikin musulmi wa'anda gurin su biyan bukatar kansu wani girma ne yake so wani abin duniya ne yake so a kara mai kowane da irin bukata tai wanda ke kai shiga haka kai kuma da niyyar ka mai kyau sai ya gangara tare da kai ce yace na minhum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa an ga irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu yake sa mu dauki hamzari game da su yake sa yake tsawatar da mu mu dauki matakai game da su alaihi salatu wassalam. Mun gane wannan ko? To wannan yayi munasaba nan ne karshen bayanan da jan a cikin wannan sharhi na Shakrabi bisa ga usulul sunna na Imam Ahmad. To sai nake son in gangara a wani karamin sharhi da albani ya yi ma tahawiya sai in ɗau muku bayanin albani a nan wurin game da hadisan da suka zo akan maganar da jil da nuzuli isa din albani a can sai ya ce wa alam ka sani anna hadisar dajjali wa nuzuli isa tabbas hadisan dajjal da hadisan nuzuli isa mutawatiratun hadisai ne mutawatirai hadisai ne masu yawan gaske da suka kai haddin tawatir yajibul imanu biha yana zama wajibi a yi imani da su a wurin ahli sunna wal jama'a ya ce wala tagatar kar ka rudu da manyan da ifiha annaha hadisi hadis ahad kar ka rudu da jahilan malaman da ke cewa hadisai ne ahad ba su kai matsayin tawatiri ba balle ma a aqida bukhari wato yayi babe a cikin sahihu nashi akan hujja da hadisan ahad har ga aqida kun gane ko to ko da ma za a cewa mutawatirai ake hujjar su a aqida to wanga da sun kai tawatir yace fa innahum juhhal bi hadha ilmi wannan malamai da suka yi wannan magana din Albani yace ai cikakken jahilai ne game da wannan ilimin na hadisi ilimin sanin ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba su jahilan shi ne ba san shi ba ba shi suka karanta ba ba shi suka takassusi akan shi ba wa laysa fihim man tattaba turqaha babu wani cikin su da bibi hanyar wa'an ga hadisan yace wato da an samu wani wanda zai bibi wa'anga hanyoyin hadisan law fa'ala da a samu wani ya aikata ka lawajada lawajada ha mutawatira da samu ga hadisan mutawatirai ne yace kama shahida bi zalika a'immatul hadis a'immatul hadal ilmi kamar da shugabannin imamai a wannan ilmin sun shaida akan haka kal hafiz ibn hajarin wa gairihi kamar hafiz ibn hajarin da wani shi sun shaida akan cewa wannan hadisi sun kai mutawatir wa min al-asfi Nasiruddin Albani yace yana daga cikin abin bakin ciki za ka samu wato wani sashi a cikin wannan tahiya ya tajarra'ul ba'd wani sashi na malamai yana yin magana fi ma laisa min ikhtisasi cikin abin da ba su yi takassusi kan shi ma'ana cikin ilimi ne wanda ba shi suka karanta ba la siyama wal amr dinin wa aqida yace balle ma wanga al'amari magana ce ta addini magana ce ta aqida bai kamata ka tsohon baki ga abinda ba shi kai ta kasasi akan shi ba yace wa inna min haula akhiran al madau idza ad-din balik yace cikin wanga mutanen masu karambani game da tsoma baki wajen cewa wannan hadisi kaza ne shi ko kaza ne akwai dan sa kai din nan dan da awai ya kai malam shine izad din balik fi kitabihi mawazinul qurani was sunna cikin wani littafi da ya samu suna muwazana da Qur'ani wa sunna allazi za'ama fihi taqalidan li ghairihi yace albani yace littafin da cikin shi ya ambata wata magana dan shira shi ratayi shi ga wani da ba shi ba ya bi sawun wani ne mimma la ma'rifata indahu bi hazal ilimi. daga cikin wa'anda ba shi da masaniya game da wannan ilimi na hadisi cewa anna riwayati nuzuli isa ba da dajjali inna mahiya min riwayat wahab bin munbahi wa kabil ahbar cewa ruwayoyin nuzulin isa da dajjal da maganar dajjal ai abinda kawai suke ruwayoyi ne wa'anda wahab dan munbahi ya giyo su da kabil ahbar wai dan ya soke hadisan ita wa za ka talaqun mahadud wannan kiran ƙarya ne tsantsa bai daga wurin komi wala wujuda lahuma fi shay'in minha mutlaqan yace ai magana sake ba kaidi wannan mutane guda biyu da ambata ba su da wata hanya ta cikin ruwayoyin wa'anga hadisi ce wa kada kuntu qadiman kharrajtu nahwa hadisa hadisan ce ni na kasance tun can da ba ma yanzu ba tun can da na yi takarijin hadisi arba'in na nuzuli isa laisa lahuma fi zikirin wanda cikinsu ba a ambaci wa dan min bahi ba ba a ambaci kabil ahbar ba haka albani ya ambata kenan danya kore maka shubha wasu malamai ko da sun zo maka da neman su karyata maka hadisan nuzulin Isa ko hadisan Dajjal da cewa ai hadisai ne ahan ka ce a'a hadisai ne na tawatarai to wannan kenan to sai wato wata gabar daban shine nuzulin Isa alaihi salam nuzulin annabi Isa dan Maryam yace to Imam Ahmad ya ce daga cikin usulin ahlus sunna war jama'a akwai cewa wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu wa ya qatuluhu bi cewa tabbas isa dan maryam zai sabku ya kashe dajjal daidai wani wuri da ake ce mishi luddin nan zai kashe dajjal kenan damiri da ya bada fa ya damiri na koma ga dajjal saboda can cikin matanin usulul suna din jera magana take kun gane sai shakrabi yace asharu to ga sharhi yace hadha waridun fil ahadith sahiha wannan magana ta zo cikin hadisai ingantattu na um, sabkowa annabi isa da har yadda za kashe dijiyar magana ta zo cikin hadisai ingantattu wa fi sahihi muslim kuma hadisan sun zo cikin sahihi muslim a cikin sahihi muslim kitabul fitani wa asharat as-sa'a babu zikirin dajjal wa sifati wa ma ma'ahu a wannan baba yace annahu yanzilu isa alaihi salam alaihi salatu wassalam annabi isa zai sabko yadaihi ala katafai malakaini hannuwan shi na bisa wato kafaɗin mala'ika guda biyu, kenan mala'ika guda biyu za su zo da shi, hannun shi guda na bisa wato kafaɗa wannan mala'ika, wannan hannun shi guda na bisa kafaɗa wannan mala'ika, haka za su sauko da shi. Baina maharu da taini yana sanye da wani kwamfile, maharu da taini tuwahi guda biyu, madauri da malagi, yani alhulla, an ce hulla asin da asin. Kun sa asin da asin? Ha? Ah? Kwamfile kenan. Kwamfile. lafazin kwamfile asalin shi ba Hausa ba ce, asin da asin shi a Hausa. Mun gane ko? Kun san asin da asin ai malaman gundumomi ne, ya kamata a ce sun san asin da asin. Riga da wando iri ɗaya, me yake ce mishi? A kwamfile ba Hausa ba ce. Kwamfile ba Hausa ba ce. Mun gane ko? Almasbugatin tuhahin rinanni ne bi za'afaran walwaris, an rina su da za'afaran da wars wars shi ma wani ciro ne wanda ake rini da shi an kaffaihi ala katafai malakaini minal mala'ika ya aza ta fukkan shi bisa kawadin mala'ika guda biyu daga cikin nau'in mala'iku wa yanzilu bil manarati sharqiyya zai sabka wani wuri da ake ce manarati sharqiyya bi dimashka a damashqa ne kun gane ko sun mai yattajihu ila muslimin sannan ya fuskanto inda musulmi suke wa minhu a cikin hadisi yace jihu ila eh, qatal dajjal sai ya fuskantar da zuwa ga kishin dajjal fa ya qatiluhu barakallahu fiku yace shi zai kashe dajjal shikenan duk a huta da dajjal malamin mu adda yace barakallahu fiku faisallatu faisallatu hadha masihu annabiyu ar-rasulu ala almasihi dajjal sai a ba wannan masihi annaban Allah manzo Allah sai a bashi taslidi a bashi rinjayi bisa ga wancan masihi ad-dajjal wa tasmiyati Isa bil Masih sama annabi Isa wato sunan Masih min siyaha saboda yawan da yake yi na da'awa wa tasmiyati Dajjal shi ko sama Dajjal sunan Masih li anna ainahu mamsuha dan ije shi guda shafafa ce ba ta gani wa Isa nabiyyur rasulun annabi Isa annabi ne manzo ne wa zaka shi ka wanga naka gudan kazibin dajjalin makareci ne dajjal ne kun gane bambancin su hadal masihu ad-dajjal wanga masihu wanda ke dajjal sunan shi dajjal wa hadal masihu isa bin maryama alaihi salatu wassalamu shi kuma wanga masihu isa dan maryama tsira da aminci Allah tabbata gare shi Allah zai ba dama akan shi fa yuhlikuhu Allahu ala yadayhi sai Allah halaka dajjal wancan wancan masihu dajjal sai halaka shi ta hanyar hannuwan annabi Isa dan Maryama ta hanyar yaba annabi Isa din jayi kanshi to fa ba da ti ya jujo ma juju. ba an gama da fitinar dajjal an kashe shi ana ganin to da an samu lahiya to sai jujo ma juju su buɗe ki bayan haza isa bi man ma'ahu min almu'minina ila jabal turi sai annabi isa ya kwashi jama'a tai ya tare zuwa ga dutsen tur da shi da na tare da shi na mu'mini bangaren Sun summa yargabu ila allahi Isa wa ashabuhu yani yad'una Allah sannan su yi kwadai zuwa ga Allah shi annabi Isa da mutane ne su yi kwadai zuwa ga Allah su roki Allah tabaraka wa ta'ala ala haula bisa ga wanga ya juju ma juju su kun fa yuhlikum wallahu su kuma Allah ya hallaka su tabaraka wa ta'ala shikenan fatantanul ardu minhum ƙasa duk ta kwashi wari duniya ta yi ɗoyi. Duniya ta yi ɗoyi, ɗoyi ake ta ko ɗoyi ake ta ko me ake ta Ta yi wari, saboda gawawakin ujajuju wa majuju in duniya ta yi wari fa unan laha kuma su koma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala fa yursilullahu tsairan sai Allah ya aiko wasu irin tsuntsaye ka naƙil bukuti kamar wuyan raƙumman daji raƙumma ba raƙumman daji ba raƙumman sahara raƙumma ne na mutane raƙumman larabawa da ke cikin sahara ne wani irin wuya gare su sannan kuma da wani irin tozo guda biyu Na ce bakuta mun sha fassara cikin hadisi kun gane ko to eh masu tozo bi ba to to wuyoyinsu to haka nan tsayin suke fata amilhum sai su dauke ya yajuju wa majuju ila ma sha Allah su tallar da su can inda Allah so su tallar da su fatarmihim su yi waci da su zuwa ga inda Allah so su yi waci da su su tsame su daga cikin inda Annabi Isa da jama'a shi to daga baya kuma wa yanzilillahu mataran gaziran sai Allah ya sabkar da wasu irin ruwa masu yawa fa yada'ul arda ka zilkati misal mir'ati annazifati sai Allah ya bar ƙasa shikenan wankakkatta kamar kace madibin da aka tsaftace tsaf shikenan muna jin wannan duk wannan ƙarshen duniya kenan kuma wannan yana cikin aqida ahlus sunna wal jama'a bambancin kar dan bid'a babu bambancin tsakanin rawani da rawani babu bambancin tsakanin gemi da gemi ko dage wando da dage wando sai aqida ita ke bambanta su kana yaza gemi a ga fasto da shi irin naka ne kana ya zage mi a ga shi'i da shi irin naka ne ko dan jami'ar da shi irin naka ko kawariji da shi irin naka ne komi irin naka to amma ina kuke bambanta a aqida kuke bambanta ko da kun yi kama a sufa ku bambanta a aqida kun gane ko ba an ce ka saba ma sufa da ka gani tashi ba inda ta rere da sufa ahlus sunna wal jamaa kai dai ka rike komi da komi aqida irin yadda annabi ya rayu akai shi da sahabbai tanan za ku rabu da shi thumma ya'muru ta tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya umarni game da barkatul ardi wato Allah ya umarci yi umarni game da albarkar ƙasa an takaruja ƙasa ta hitar da albarkarta hatta takuna rumanata filfi fi'ama minan nas har zan ɗaɗai ɗaɗai na rumana ɗaɗai na girinadi banda girinadi banda rummana mi za mu ce mishi mu da hausa rummana larabci ne girinadi turanci ne mu da hausa mi muke ce shi ba fashe da suna da hausa ko dan ba ice ne na ƙasar hausa ba ba da suna da hausa to wani abu ne kawai dan gwaba yake amma aka ce ɗaya domin albarkar lokacin da Allah zai sa ƙasa ta hiddo albarkarta da za ta albarkaci mutane ɗaya ɗaya sai ishi jama'a masu yawa hanci ce am a jama'a masu yawa ke wa hata ha adadin munan nasi inuwar rumana icen rumana ba wani ice ne mai girma ba amma jama'a diya dan albarkar lokacin sai jama'a diya su zo su zamana ƙalƙashin ino icen su sha ino icen duk ta ishe su wa barakullahu fir rasali sai Allah ya sa albarka cikin nono ya'ani allabani Allah ya sa albarka cikin madara hatta innal hata min al-ibli har taguwa ɗai ta tatsa daga cikin raƙuma la takafi alfi'ama sai ta ishi jama'a da yawa min an-nas daga cikin jama'a an ta tsononin ta ishi jama'a masu yawa wa hatta innal hata hatta dabba ta al bakari saniya ɗaya daga cikin shanu ta kafi kafira min nas ta ishi mutane da yawa nonon ta ishi mutane da yawa ta kwashe su walliki hatu min al-ma'iz dabbar ta guda daga cikin awaki ita ma sai ta takafi batan minan nas takafi al-batana minan nas ta ishi tawaga kabila su kutum akuya dai nuna akuya daya barkata min Allah wannan diddamin albarka daga Allah ashe komai Allah ne ke sa mai albarka ya ishi mutane in Allah bai sa mai albarka ba zai ishi mutane ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا إلى قوم Isa. kun gane ko tayyibatan eh, tayyibatan sannan bayan haka Allah zai sabkar da wani irin iska zuwa ga jama'a annabi Isa tayyibatan iskan mai daɗi fa mutuna sai su mutu cikin daɗin rai kawai ba ka zin zahin mutuwa kawai sai kamar kwana ya ɗauki kamar bacci ya ɗauki ka shike lami lahiya ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا ثم ثم ياتي بعد ذلك شرار الكلك sannan bayan haka sai ɗin mutane irin wa'anda ba su jin magana kowa irin wanda bahaushe ke ce mai ‘yan iska ya tahara juna ka tahara jil humri sai su zo su yi ta kashe kashe tsakanin juna ai ta zanace zanace kai ka ce jakai ne Jakai, jakuna jakai jam'in jaki ne ko to ni za a ci abin da wannan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi wa alaihim taqumu sa'atu to irin wa'an ga mutanen su ne kiyama za ta tashi akan su muna jin wanga ko shi alharj ana fassara shi da alfitnatu waqtilat wa babu Hud baban daraba ne kenan daraba ya daribu to shi ma haraja ya harji kenan zai kasance kun gane ko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da sharaɗi ne daga cikin sharaɗin tashin kiyama sai fassara shi bil qatali kenan yaƙe yaƙe muqtar sahih ya zo da wannan in ka kalle shi imam bukhari a cikin sahihu nashi kitabul fitani kitabul da yayi akan fitinoni na ƙarshen duniya babu zuhurul fitani babu na bayyana fitinoni a ƙarshen duniya sai sai kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai hadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ya ce ya taqarabu zamanu zamani lokacin da zai yi kusa wa ya ƙasar amlu a lokacin aiki zai yi kaɗan aiki na gari aiki salihi zai yi kaɗan ga mutane wa ya liƙa shuhu a jefa rowa a zukatan mutane kamar ka ga halin da muke ciki yanzu kowane gari a cikin ƙasar Nijar arzikin da ke tare da shi ya hina da yawa galibi haka za ka samu amma ayyuka na gari da ake yanzu da dukiya wanda ake canda in za a kwatanta ga yawan duki yanzu aikin na canda ya linka aikin da mutum ɗaya zai yi canda da dukiyar shi yanzu sai ka ga mutum uku su kasa wannan aiki amma dukiyar ɗaya daga cikin su ta linka dukiyar mutum goma na wancan lokaci to kaga an jefa ruwa cikin zukatan mutane wata zaharar fitan fitina za ta bayyana ta yi rinjaye a duniya wa ya kasar harju kashe kashe yawa kalu ya rasu lallai. ayyuma huwa mi ake nihi da harju ƙala yace ce alƙatalu kashe-kashe yaƙe-yaƙe ganan ka mun harkar da lokaci cikin baban dai a wani hadisin da ya ce gaba sai yace ce inna bayna dai sa'a ku sani gaba ga kiyama kamin ta tashi za a samu ayyaman yirfa fi hal ilmu za a samu wasu kwanukan da za a ɗauke ilimi dauke aiki da ilimi da ga ilimi ana yi amma gaban za ba aiki tsoron Allah na mutanen shekara arba'in da ta wuce sai ga ya hina mu yanzu da muke cikin ilimi shi wani sai ya zama ga wa'azin turmi na makaho ya ji magana amma yana ne yana kiyaye ta kai an karanta ma qur'ani an fasara an karanta ma hadisi an fasara amma bayani yau amma bugu amma ba ka jin tsoron Allah irin yadda wancan ke jin tsoron yanzu la fihal jahalu sai jahilci ya sabka a duniya lokacin shi aka yin aiki da shi ga ilimin an bari wai kasar fihal harju sai kashe kashe da yaƙi yaƙi su yawaita yace alharju alqatl in baka san komai ne harji din gaba kashe kashe yaƙi yaƙi ga mutane ba su jin nauyin zubar jini nan mutane kariba yadda Najeriya ake zubar jini nan mutane saboda siyasa saboda dukiya saboda wane ne kadiba hatta tuki abin hawa bisa hanya sai ga mutum bai jin damuwa bai jin kunya kirikiri musulmi ne dan musulma bai jin kunya ya keta dokar da zai zubar da jininka ko ka mutu ko ka kare oho manzo Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ci gaba da cewa kuma wa min shirarin nasi man tadrikum sa'a daga cikin ashararin mutane irin wa'annan ‘yan waye isa duk garin nan, uban waye isa, ashararu, wanda ba wanda ke isa ba su doka ko ya hana, su ne kiyama za ta riska a bisa bayan duniya, hum a yawon, sadda kiyama za su su ne za ta da rayuwa. Wannan cikin wani babi kuma da ke bayan wannan sai ya ce isbiru ku dauri, ya ce fa'in nahu la ya'ti alaikum zamanin ba wani zamani da zai zo muku illa allazi ba da sharrun minhu hatta talaka rabbakum ku sani ba wani zamanin da zai zo muku face mai biye da shi ya hishi zama sharri haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi har sai kun gama da ubangijinku duk wani zamanin da kuke gani kuna ganin sharri ana cikin sharri yanzu to wanda zai biyo bayan sai ya hizawa da sharri biye da shi to Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka kare mu sai sai mu komo ga shakarabi ya ce wa hazihi min alamati sa'atil kubra wa'an ga suna cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama minha khurujid dajjal wa minha nuzul isa wa minha khurujid dabati wa minha tulu ash-shamsi min maghriba wa hazihi kulluha taqau wa hiya min al-ayati al-kubra to wannan dukkan suna cikin alamomin tashin kiyama mahiya girma daga cikin su akwai ita wadda dajjal daga cikin su akwai sabkon Isa dan Maryam daga cikin su akwai hitawar dabba daga ƙasa daga cikin su akwai hitawar rana daga yamma daga dukkan wa'an gaice za su abu kuma dukkan suna cikin ayoyin tashin kiyama mahiya girma suna cikin alamomin tashin kiyama mahiya to nan tunda muka zo nan ga maganar ya jujo ma jujo wato eh, shak eh, Abdurrahman sa'ad yace su ma yajuju shi a gani ne yace an tabbatar da su al'ummomi ne wanda suka kasance wato wara bihar bayan teku wara nahar kenan ka turki yace kamar turkawa wal yunan da mutanen girka wa duwal bilqan wal faransiyina wal almaniya wa wa wa rusi rusiya kenan wal yaban japan kenan wal asban asbani kenan wa man tabi'ahum min anwa'il umami wal wal amerikani wa tawabihim yace da masu biye su anga sune wara annari yace wa'anga sune za su iya zama yajuju majuju yace saboda littafin Allah da sunnan manzo sun yi nuni nuni kuma sarihan karara cewa yajuju majuju ha nau'i ne na ƴaƴan Adam ba wai aljanu ne koyayyu ba su ma mutane ne ƙarara ƙura'ani da sun nuna yajuzu majuru mutane Ya ce su ba zan wasu halittu ne daban kamar aljanu ba da ke koyuwa daga idanun mutane a cikin wagga duniya kasu sa aljanu su ne ba maganin su ba mijin mocin su ba mijin warin jikin su ce to wagga duniya fa baki ɗayan ƙasar duniya ga ɗan adam duk ya cike ta da sani ba inda ba ɗan adam kadan kadan da an gama duniya ba wani wuri da ya saura face ɗan adam ya san abin da yake ciki kenan inda akwai wasu mutane daban da ba wa'an gaba inda akwai wata ta ada sun ganta to kenan yan adam ne ya jujo majuju to wa'an ga mutanen da ya zana ya ce to shi a ganin shi su ne ya jujo majuju kuma ya littafi akan hakan ce da an ce yan adam ne to wa'annan su ne ya jujo majuju yanzu abdurrahman sa'adi wannan kenan to kenan bisa ga wannan maganar tashi ai su ma sai maga na fil da ne su ma duk suna banna basa bayan ƙasa ina ganin ai tun da kaga wannan ya tashi shi ma hanga yana kusa ga tashi su ma suna cikin banna basa bayan ƙasa kamar ya juyo ma juyo tun da amerikawa ga sanin suna banna basa bayan ƙasa kadibe da suka sa zanga-zanga a faɗin ƙasashen musulmi duk inda ƙasa ta musulmi take ta larabawa sun sa zanga-zanga cikin ta. sai an yi juyin juya hali an sa kafirci ya zama ya mamaye ƙasa an kakkaɓe duk wani abin da ya saura na kamfarorin musulunci duk abin da ya saura ya like sai an kakkabe shi Shi ne manufarsu a kaikaice su yaƙe mu da makami su yaƙe wa rike rike da yadda muka tsara? a sabon sabo gaba ko shagrabi ya ce wal imanu qaulun wa ya yazidu wa Yankusu. imani hwada ce da baki sannan aiki da gabbai kuma yana ƙaruwa yana raguwa gwargwadon aikinka na ƙwarai ko mugun aikinka aiki na ƙwarai na ƙara shi mugun aiki na rage shi wannan yayi wannan unwani ne a gabar da Imam Ahmad ya ce wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil qabri a kamar lil mu'minina imanan ahsanuhum khulqan Imam Ahmad ya ce imani aqida ahlus sunna wal jama'a asali daga cikin usul shine imani hwada ce da halshi sannan aiki da gabbai kun gane ko yace yazidu wa yanqusu akwai iji bil qalbi bai ci da shi ba ko da ahlus sunna wal jamaa yace yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa kama ja fil qabr kamar yadda yazo cikin hadisi cewa a kamar muminina imanan a hasanin mukulkan wanda ya samun kammalar imani cikin mumune shine wanda ya hisu kyaukyawar ɗabi'a kenan kyaukyawar ɗabi'a minal imani kusan da kulki minal imani kimanan imani ba haɗar baki ce kawai ba kawai da murji'a suka tayi akai a'a aikin kwarai yana cikin imani wannan hadisi da ya zo da wannan magana ya zo cikin sunan abi dauda kitabus sunna mun karanto shi babu dalili ala ziyaratul imani wa nuqsani hadisi mai lamba 4682 a cikin sunan tirmizi mun karanta ya zo hadisin kitabar rada cikin kitabar rada babu ma ja a fi haƙƙin mar'ati ala zawjiha babu mai magana haƙƙin mace akan mijinta hadisi mai lamba 1162 قال الشيخ Albani ناصر الدين albani يتي حديث حسن صحيح شكرا kenan wannan hadisi yana cikin hujjojin kenan imani ba haɗa baka bace kawai wai in ka ce ka yi imani shi kenan duk bannar da za ka yi sai ka kai ta yi duk sabanin za ka yi wannan aqidar murji'a ce aqidar miyagun yan boko wanda ba su bi addinin musulunci sau da kawa suke da irin wannan aqida rabi musulunci rabi turawa shi kenan a sharhu shakrabi yace to ga sharhi bal imanu qawlun wa amalin, qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawari imani waɗa ne da baki kuma a ga ka aikata daga banka waɗar zuciya da halshe sannan aikin zuciya da gabbai aw ta ko kuma ka ce al'imani ƙaunin wa amalin wa a imani waɗa ne da halshe sannan aiki da gabbai sannan kudiri da zuciya kudircewa da zuciya gaskata da zuciya yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'asiya yana ƙaruwa da dalilin yawan aikin lada yana raguwa da dalilin aikin sabo hadha huwa al-imanu inda ahli sunnati wal jama'ati wanga shi ake ce mai imani wurin ahli sunna wal jama'a amma irin wannan yace addini ga zuciya yake ya ta aikin sabo to wannan ba aqida ahli sunna wal jama'a ba ce wannan aqida ce ta murja'a wadda kuna ganin galibin bakaken yan boko ita ce suka riki wai ala dole su musulmi ne tunda dai suna sallah duk mugu abin da suka yi daddai ne to wannan mugun ya aqida ce kakka sa su cikin ahli sunna murja'a zaka kiran da duk wanda ya aikata aiki irin nasu yusharikuhum al-kawariju kawariju na tarewa da su anan sai dai su kawariju ba irin magana su suka yi ba suna tare da su fi annal imana qaulun wa amalin wa imani wada ce da aiki da itiqadi walakin indahum sai dai su wurin su al-imanu la yazidu to kaje inda suka game da murja su sun yarda an yi gaman baki eh Kwaɗa ce da baka sannan da aiki da gaɓai da kuduri ga zuciya sai dai shi cik yake wuri tsaye bai tsaye bai ƙari bai rage alhali Allah na ce ali zadu imana ma imani ga Allah ya nuna iman na karuwa bayan kana da shi ka iya ƙara samun shi inda ka aikata ake to su abin da yasa suka azawa ga ka'idar um, dan su ji daɗin kafirta ka da kayi zunubi sai ce to kafiri ne li'annahu bi majrid ma yartakibu al al-kabirata su wurinsu su kawai idan musulmi ya aikata wani sabo kadai ya karji min islam yana hita daga musulunci bai da wani matakai matakai da za a ciya a'a yanzu da ya hito daga mataki kaza ya komo mataki kaza a'a mataki ɗaya ne shikenan yuqabiluhum al-murji'atu to murji'a nan sai suka kalubalanci khawarij suka ce a'a al-iman huwa tasdiq imani gaskata ne kadai tasdiqun bil qalbi faqat gaskata ne da zuciya kawai aw da ma'arifa ko kuma kawai ka san Allah kadai kama inda jahamiyya kamar yadda haka magana take wurin jahamawa aw ko kuma surun su tasdiqun bil qalbi kama inda gulatul murji'a ce kamar yadda yake wurin gulatul murji'a wanda suka wuce haka wanda murji'atul fuqaha'i a wurin fuqaha din murji'a surun su al iman itiqadin bil qalbi kadai wa qawlin bil lisan wala da kullu indahum al amal surun su aiki bai shigowa ciki Kina a wurin su in dai kan musulunta dan baka yi sallah ba dan baka yi azumi ba dan baka yi duk wani aikin lada ba dan kai duk irin saban da kake so to wannan bai hidda karga musulunci a wurin murja'a kaga wannan jafau ko su kuma kawari su kuma galau su kuma sun wuce iyaka wannan sun sassabce duka su kuma kawari sun wuce iyaka su kuma su aiki wurin su bai shiga fi musamman imani bai shiga cikin abin da za a ce imani amma ahlus sunnati masu ahli sunna fa amalul qulubi ayyukan zuciya wa amalul jawarihi da ayyukan gabbai da kilatun fi musamman imani ba da tasriki an ka gaskata to ayyukan zuciyarka da ayyukan gabbanka duk sun shiga cikin abin da ake ce mai imani amma malam sai komo nan kasa mai taki kasa yace babul murja'a ya tabbata amalul qulubi min al-imani sashen wasu murja'a suna ɗaukar ayyukan zuciya suna cikin imani yace zakar zalika ibnu taymiya fi kitabul iman a cikin littafin na al-iman ya ambata wannan magana ta su ayyukan zuciya a sa su cikin imani kadai amma ayyukan gabbai ba su shiga cikin imani kenan yau dai suna nan inda suke fal imanu a wurin ahli sunna da jama'a imani yashmilu yashmilu itiqadat wa amal al-qulubi min khawfi wa hubbihi wa raja'ihi warragabata ilaihi wa tawakkul kenan wurin ahli sunna wal jama'a imani ya tattaro dukkanin wato abin da za a ce ma aqida da abin da za a kudirce a zuciya na aqida yana shigo cikin imani ayyukan zuciya yana cikin imani kaman tsoron Allah san Allah raja'in hata tsira wurin Allah kwaɗai zuwa ga Allah dogaro zuwa ga Allah wannan duk yana cikin imani hazihi kulliha min amal qulubi wannan dukkan suna cikin ayyukan zuciya san Allah da tsoron Allah da fata tsiraran Allah da kwaɗe zuwa ga Allah da dogaro ga Allah hada ayyukan zuciya ne ko don suna cikin imani shi yasa eh, nake maimaita muku bukhari yayi kitabul imani ya zana abubuwan da ke imani kuma dukkan abubuwan ayyuka ne Musulmi yayi kitabul imani cikin sa yuna shi ma shi ma zana abubuwan da ke imani kuma duk ayyuka ne da sauran da tawai wanda aka nuna ayyuka na shiga cikin imani wannan kenan hazihi kulla min amal qulubi waya min samibil iman dukkan suna cikin wato jerin abinda za a ce mai imani wala yaqumul imanu illa bihi imani ba zai eh, tabbata ba zai tsayu ba sai da su wala yakuni illa biha bai kasance a sai da su wa kazalika amalul amalul jawarih haka nan ayyuka na gabbai mana saumi was salati wa zakati wasa'ir takalifi al jihad wa ma shakala zalika hatta innal adha yumatu min tariqi min al-iman yace haka nan dukkan ayyuka na gabbai kamar azumi kamar sallah kamar zakka da sauran sadakan nafila da sauran ayyuka na takalifi da aka zambayi zuwa jihadi da duk abin da ya kama da haka hatta wani abu mai cutarwa na ƙazamta ko ya soke wani ko dai ya cuce shi daga cikin nau'in cutarwa da za a tunkuɗewa daga cikin hanya kai cuci wani da imani duk suna cikin imani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatul aza min ad-dariq kuma wannan hadisi wato kamar yadda yake haka musulmi ya hitar shi cikin kitabul imani babu bayani adadin sha'abul imani wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani rassan shi sun kai saba'in da wani abu a alaha mahi ɗaukakan reshen shi la ilaha illallah kiyaye wannan tauhidi ha mahi eh, zama ƙasa imatatul azamina dari kaga wani abu mai cutarwa bisa hanya ka gusar da shi wannan duk yana cikin imani tunda manzon Allah ya ce haka to dan marji'a sai ka ja baya wa hadha al-iman yazid bi da'ati wa yanqus bil isyani wannan shine imani da ke ƙaruwa da aikin da'a kuma yake raguwa da aikin sabo in kai aikin sabo imanin ya ragu in kai aikin lada imanin ya ƙaru yazidu ila an yasil amsal jibali. imani na ƙaruwa yana ƙaruwa har ya kai misalin a ce tsaunuka irin irin a ce babban duci ko tsaunin wanda kake cin kayi daga nesa imani na girma ya kai haka a can wurin Allah tabaraka wa ta'ala Wayan kusu kuma yakan rage ga mai aikin sabo yayi ta ragewa yayi ta ragewa ila an yasila ila adana misqala zarratin min iman har ya kai zuwa ga mahi zama ƙasa ga nauyi na ɗan ƙaramin kiyashi daga cikin nauyin imani ya rage ya rage har ya kai iyaka ƙasa wal murji'atu su murji'awa hum al-imanu la yazidu wa la yanqus su murji'a wurin su sune wanda imani bai karuwa bai ragewa lian al-imanu tasdiqun faqat indahum dan su imani wurin su wato gaskatawa ne kadai in ka gaskata ka biya kai imanin ka daidai yake da imanin annabawa wa huwa la yaqbalu naqasa bai karbar naqasa bai karbar bai karbar ragewa bai tsara alaihi naqasin intaha shi idan wato naqasa ta zo mai to ya kare wa karar sahibu min da'iratul islam kenan ma'abucin shi sai dai a ce ya hitar ga musulunci wa huwa la yanqusu shi bai ragewa lakinnahu yastawi fi hadha al-iman indahu kenan wurin su imani na zama daidai la ya tafadalu ba wani bai yin wani yastawi fihi afjarun nasi wa khabasun nasi ma al anbiya'i was siddiqina wal mala'ikati wa hadha dalalun kabir su a wurin su wanda ya kowa fajirci cikin duniya cikin mutane wanda ya kowa zama wato batacce kazamtacce wajen aikin sabo to yana zama daidai da kowane annabi cikin annabawa ko siddiqi cikin siddiqai ko mala'iku saboda imani darajar shi ɗaya ni ka gaskata da kai da annabi duk ɗaya ne da kai da wanda ya shekara eh, arba'in yana addini duk ɗaya ne a wurinsu ko kun gane haka suke nuna, ko ba sai to gahili suka kai wannan ai bata ce mai girma bata ce gahili saboda haka wato murji'a sun sassabce mutane ga addini su mai da mutane ba aiki addini ba aiki wanda nake kwatanta muku su da rayuwar irin wa'annan raggayen ‘yan bokon masu sancin duniya, ya makarkare kawai yana hannu da matan mutane sai ce addini da zuciya da kame magana ce addini da zuciya kawai ta hita ba hijabi ta sa kayan kwalliya matsayin ta musulma ɗan musulma wai ɗiyan limanci ma ita amma wai ita yanzu ‘yanci gare ta addini da zuciya yake da wannan irin miyagun ‘yan boko don to su ne ke da aƙida irin ta murja'a saboda shi murja'a ba wasu mutane ne za a gani masu wani irin tsawon da ya bambanta da mutane ko gajiyarta da a'a ɗabi'a ce aƙida ce wanda duke da ita shine murji'i ko kun gane kamar yadda ko san yahudanci ɗabi'a ce da Allah ya kyamata wanda duk ta shine bai yahudi ko da shi ba cikin bani isra'ila yake saboda haka su kuma kawarij masu aƙida irin tasu su ne yan taci su kira aƙida irin tasu saboda duwan ga aƙidan da ake karanta akwai ire-iren masu su sai malai ya ci gaba ya ce kama yuqabiluhum fi fi dalali al kama yadda su kuma khawarija sun kalubalanci murji'a murji'a yanci makwance ne yan mu dai musulmi ne bai hana masa ko to su kuma khawarij su ko daga can su kuma sai su kalubalanci wato murji'awa saboda su yan in ka sake kai sako ko kaka ka kafirta fagulatul murji'a sharruhum sharruhum kabirun yace su gulata din murji'a wanda suka wuce iyaka cikin murji'a murji'anci sharrin suna da girman gaske li'annahum yahdimuna shari'atal islam ya hada al-i'tiqad al-khabith wanda yace saboda su suna roshe shari'ar musulunci ta hanyar wannan kudirin nasu mugu wannan mugun ya ta su. saboda da inda ya zan musulunci bai hana ka sabo to ba irin musuluncin da jarjibi suke jarjibi suke so mun yi ne ba mu koma musulunci sai suna ba shari'a ba doka to aqidar murji'a kenan wal khawarij khubasa su kuma kawari su ne suka su bacin su ya zama baci cikin tahiyyar musulunci da annahum yukaffiruna al-ummata dan su suna kafirtar da al'ummar musulmi wa yasalluna alaihim suyufa suna zaro ta kubba gare su fa yastabihuna dima'ahum wa Amwalahu suna halatta dukiyoyin musulmi da dukiyoyin musulmi fa bi majaridi ma yartakibul kabirata indahum zinan ko sirqatin ko qatalin sara kafiran indahum idan mutum ya aikata wani sabo a wurinsu, saban nan zina ce, ko sata, ko wani kashin kai, to wurinsu daga ran nan ya zama kafi. kwalaiti ce, za ka wa wadalalin wasu fahimi. Ya ce wannan ƙarya ce suka ma musulunci, fata ce, kuma wannan mugun ya fahimta ce suka ma addinin musulunci. Kafirci daban, zunubi daban. Shi ka shi zunubi daraja daraja ne, akwai zunubi makaruhi, akwai zunubi kaba'ira. limadha amara Allah bi iqamati hududi ala sariki sai a tambaye su me yasa Allah ya umarni a tsaye da haddi akan barawo in ya kafirta ai ba haddi ake tsaye da ba na abin nan kawai shi kenan sai a ce kafiri ya hita daga musulunci kenan yanzu shi dan da ne Allah ya ce wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba barawo da barauniya ku dace musu hannu wanda ya sata cikin su ku dace mai hannu wannan sakamakon amma suka aikata ne suratul maida aya ta 38 kaga ce a dace musu ko bai ce a kashe su kishin mai dan radda ba kun gane ko amma wanda ya radda ai kashe shi ake mun badal dinahu faqatluhu sannan limaza ya amuru Allah bi iqamatil hududi ala man yashrubu al-khamra me yasa musulunci ya umarni da tsaye da haddi akan wanda ya sha giya bulala za a mai bai ce a kashe shi ba yi ridda wa zalika allazi kana shirbul khamra ga ma mutumin da ya tsore ya kasance yana shan giya ana kawo shi wajen manzo Allah fa utiya fa qala adam ran nan da aka zo da shi sai wani yace la'anaka Allah Allah la'ance ka yani shi ta da kai daga rahamash ma aka sanar ma yuta bika Ni yawan zawar da aka yi da kai kai kullun a zo da kai ka shawo giya a maka haddi kun baka fasa ba ce to da kafiri ne ai kashe shi ake fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma wannan sahabi da ya mai magana la tal anhu kakka la'anci shi kakka ce Allah ni san tabbi shi daga rahama kai innahu yuhibbullaha wa rasuluhu shi ho yana son Allah da manzo wannan hadisi bukhari ya hitar da shi cikin kitabul hududi babu ma yukrahu min an min la'an shahir bil khamri wa annahu laysa bi kharij min al milla babu na tsaida da haddi eh, wato haddodi sannan baban da aka karhanta ala'anci mashayin giya cewa bai hita daga da'irar musulunci ba to wannan baban hadisi ne yace kenan ga mutum kenan muminin ya kama alaihi alhaji shi mumini ne za a tsaye da haddi dai akan shi wai kafaru sai zan kamar an kankare mai malahi saboda duk wanda aka tsaye da haddi kan shi ya zama kankara ga lahin shi yaquluna iqamatul hadd malamai suna tabbatar da tsaye da haddi alaihi akan shi kafaratul lahu tsaye da haddi akan mai laihin da aka ce ana aka aza tsaye da haddi kai ne kafara ce gare ga wannan laifin kazalika barakallahu fika idza zana wa usima alaihi alhadd idan mutum yayi zina in har aka tsaye da haddi kai ne ya kuna kafaratun lahu wannan ya kasance kafara ce gare shi mun gane ko alkafiru qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi game da shi man baddala dinahu faqatlu. duk wanda ya hurhura addinin shi bar musulunci ya koma wani addini daban kashe shi zafi ka ji hukuncin shi to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karantarwar shi a rayuwar shi da sahabbai ya bambanta tsakanin kahirci da zunubi daban-daban su wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hitar da shi kitabul jihadi wasil bab la yu'azzabu bi azabillahi babi na ba ayin azaba da azaba Allah ma'ana ba ba ayin azaba da wuta sai Allah shi da halicce ta shi ke azaba wannan babu wala yace fartikabil kaba'ir min az-zina wal qatl wa shirbil khamri wa ma shakala dhalika kaba'irun azimatin wa shadidatin jiddan wa jarimatin fi nazar al-islam yace tabbas hawan aikata laihika da zai kai kaba'irai na yanzu na ko kashin kai ko shangiya ko duk abin da ya kama da suna na kaba'irori laihika ne masu girman gaske masu tsanani kwarai kuma laihi ne babba a kallon yadda musulunci ke kallon shi lakin la yukaffirul islam sai dai musulunci la yukaffirul islam sai dai musulunci bai kahirta ma'abucin shi yana ɗauka shi dai fasiki daga cikin fasikai wanda ke iya shiga wuta in bai tuba Allah ya yi yuqamu alaihi alhadd nan duniya za a tsaya da haddi kanshi wa yu'aqibuhu fil akhirati ko wa yu'aqabuhu fil akhirati bi hadha dhanbi za a yi mai azaba gobe kiyama da dalilin wannan zanubi in lam ya'fu anhu in Allah bai yahi mai ba kenan in lam afu anhu in mun dauka bani al-ma'ruf sai mu ya aqibuhu fil akhirati bi hadha dhanbi in lam afu anhu ko ya buhu fil akhirati bi hadha dhanbi in lam yu'af anhu kun gane ko bi kadari ma sha Allah da gwargwadon abin da Allah ya so bi kadari ma ku. da kuma gwargwadon abin da ya cancanta ya game da shi na azaba kenan ko dai a mai wannan azaba wato gwargwadon abin da Allah ya so da gurgura abin da ya cancanta ko kuma in ya tuba an yahi mai shi kenan lakin la ya karju amin islam sai dai ba a cewa wannan mutum ya fitar da cikin musulunci dalilin zunubi wala budda an ya kharija bi tauhid hadha dhanbi bi tauhidin la budda an ya kharija bi tauhidin hadha almuznibi muznibu min an-nar kenan wannan mai zunubi babu makawa zai iya hita daga wuta da dalilin ya je da tauhidi gobe kiyama ya iya zama cikin wuta gwalgwadan tsawon yadda ya dace ya zamna sannan dalilin tauhidin shi ya hito daga wuta ila jannati zuwa aljanna kun gane wurin wannan kenan to sai wata gabar daban shine man taraka salata faqad kafara duk wanda ya ki sallah hakika ya kafirta wata gaba ce daban wanda ahlus sunna wal jama'a ke tattauna kan wato wannan gaba ya zo inda Imam Ahmad ne ya ce wa man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kinta hakika ya kafirta walaysa min al-amali shay'un tarkuhu kufrun illa salatu babu wani abu daga cikin ayyuka wanda barin shi na zama kafirci sai dai sallah ha yace man taraka fa huwa kafir wanda duk ya ki sallah kafiri ne wa kada halallahu qatalahu qatalahu hakika Allah ya halatta kashe shi a yaƙe shi sai shakarbi ya ce asharhu bari kashe salila na ganin mai ita bai san wato karatu nake wato ya ce wa man taraka salata kada kafara duk wanda ya bar sallah hakika kafirta ce to Imam Ahmad ya zo da wannan fakara sai mai sharhi Shakrabi yace honaka adullatin kasiratin ya ikwa ku sani akwai dalilai masu yawa ya ku yan uwa liman yukaffiru na tarika salat ga wa'anda ke kafirta wanda ya sallah wa qawiyatin jiddan kuma dalilan masu ƙarfi ne kwarai cewa wanda ya bar ya yin sallah kafiri wa yuqabiluhum man la yukaffiru tarika salat amma akwai wa'anda ke kalubalanta su da kamata a kafirta wanda ya yin sallah ba sai an bincika ƙaryata sallar yayi ko ko raggwanciya ne shi wala hum bitawilatin bi hadhihi nusus suna da wata hanya ta tawilolin da suka zo da shi ga wannan nasoshi min adillati man yukaffiruna daga cikin dalilan wa'anda suka kafirta mai yakin yin sallah kun gane ko daga cikin dalilan wa'anda suka kafirta mai yakin yin sallah wanda ya sallah da kwai ci fadan Allah ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din idan kafire sun tuba sun tsaya da sallah sun ba da zakka to yanzu sun san yan uwanku cikin addini su musulmi ne fakallu sabilahum ku sakan musu hanyar su surat tauba ta shata fala tahsulu al-ukhuwatu kenan yan uwantaka ba za ta tabbata ba illa ba'da dukhuli fil imani wa iqamati salati wa ita'i zakati suka ce kenan yan uwantakan musulunci ba za ta samu ba sai bayan shiga cikin musulunci wato sai bayan shiga cikin imani kenan shiga cikin musulunci da tsaye da sallah da ba da zakka kada yan taka sai an zo wannan gaya sannan ta samu yace kuma wata aya tace fa in tabu wa qamus salata wa atu zakata kallu sabila kenan in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka ku saka musu hanyar su ayat dai kamar wace amana ko ita ma dai suratul tauba ayat 52 sai malam shakrabi yace kenan fala yukhalla sabiluhum wa yarfa'u anhum as-sayfu illa idza amanu billahi wa aqamu as-salata wa atu yace kenan ba a sakan musu hanyar su ba za a sarke takobi daga kanunsu ba sai bayan sun yi imani da Allah sun tsaye da sallah sun ba da zakka wannan hujjoji ne masu ƙarfi ƙwarai masu yawa minha ya ce kai daga cikinsu su akwai wa man taraka salata faqad kafara akwai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar sallah hakika ya kafirta hadisin da sanan tirmizi tirmizi ya kawo shi ciki kitabul imani babu ma ja a fi tarki salati hadisi mai lamba 2621 ibn maja ya zo da shi cikin sanan nashi kitabul iqamatu salati wa sunnati fiha babu ma ja a fi man taraka salati hadisi mai lamba dubu ɗaya da saba'in da tara. Hakanan cikin sunan nisa'i ya zo kitabin salati babul muhasabati ala salati hadisi mai lamba ɗari hudu da sittin da uku. Ƙala Shekul Albani sahihun. Nasiruddin Albani dukkansu ya ce hadisi ne ingantacce. Shi kenan. Sannan da hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainal abdu wal kufri aw shirki tarku salati. Abin da ke kawai shamaki tsakanin bawa da kafirci ko tsakanin bawa da shirka shamaki kawai tarku salat barin sallah da ya bar sallah shamaki ya ci. cire shikenan shamaki ya yaci shi ma wanga hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Tirmidhi ya kawo cikin sunan nashi kitabul imani babu ma ja a fi tarki salati hadisi mai lamba 2619 ibn majah cikin sunan nashi kitabul iqamati salati wa sunnati fiha babu ma ja a fi man taraka salati hadisi mai lamba 1708 kenan da kuma hadisi mai lamba dubu ɗai da tamanin daidai. Sunan Nisa'i ya zo da hadisin cikin kitabun salat cikin sunan nashi babul muhasabati ala salati hadisi mai lamba dubu hudu ɗari shida eh, hadisi mai lamba eh, ɗari hudu da sattin da hudu. Nasir Din Albani ya ce hadisi ne ingantacce. Mun gane ko? Kenan wato wannan dalilai ne na masu cewa duk wanda ya ƙi sallah kafiri ya kafirta. Fa salati azimin jiddan shakar biyu yace al'amarin sallah al'amari ne mai girma kwarai wa hiya amudul islam shi sallah babban ginshiki ne na musulunci wa kama sayati fi hadisi abdullahi bin shaqiq kamar yadda zai zo cikin hadisi abdullahi dan shaqiq kama ashara ilaihi al-imam ahmad kamar yadda imam ahmad ya yi nuni zuwa gare wa laysa min al-a'mal shay'un tarkuhu kufrun illa salat babu wani abu cikin ayyuka musulunci wanda barin shi kafirci ne sai dai sallah duk wanda ya barta ya kafirta fa Ahmad fi hadhihi risala Ahmad cikin wannan risala ta usul sunna zahaba ila ta tariki salati ya tahi kan cewa wanda ya bar sallah kafiri ne wa hatajja bil hadith wa hatajja bi qawli Abdullah bin Shaqiq yayi hujja da hadisi yayi hujja da magana Abdullah dan Shaqiq Abdullah dan Shaqiq Abdullah bin Shaqiq kala cewa yi kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama laysa indahum shay'un min yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance wani abu wurin su daga cikin ayyukan musulunci babu wani abin da barin shi kafirci ne sai dai sallah wanda da ya barta wurin su to shi kafir ne ya nuna kenan rayuwar musulunci zamanin annabi akan haka take wannan dalilai ne mai kafirta wanda yake sallah yana sai ya tabbatar muku dalilan cewa wanda ya bar sallah kafiri ne kenan kuma kun san da cewa akwai wanda suka taya kan ciya a'a tukun ba a ce ne kafiri sai an tambaye shi da ƙaryata ne barta ko da ragganci ne ko da kun gane ko wa yadhkur shaykhul islam ibn taymiya anna jamaahir ahli al-ilmi min as-sahabati wa ghayrihim zahabu ila takfir tarik as-salat shaykhul islam ibn taymiya ya tahi ya ambata cewa jamaahir na ahli al-ilmi mahi yawa na ma'abutan ilimi na cikin sahabbai da waninsu sun tayi akan kafirta wanda ya ƙi sallah wa zahaba jama'atun min al-a'imma amma an samu wasu jama'a daga cikin a'imma na musulunci ban zahaba kasiru min ulama ya amma an samu wasu cikin malamai har ma wanda suka ga a'imma din ba a tattara su a gama dai sun ta ila takafiri man taraka wahidan min mubanil islam sun ta ga kafirta duk wanda ya bar ɗaya daga cikin abubuwan da ake gina musulunci abubuwan da ake gina musulunci da su guda nawa ne guda biyar ne to sun ta akan duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan kafiri ne man taraka salata kafirin duk wanda ya ƙi sallah kafiri ne aw taraka zakata kafirin duk wanda ya ƙi yin zakka kafiri ne aw taraka hajja kafirin ko ya ƙi yin haji kafiri ne wal imam ahmad iddata aqwalin takfiri fi hadhihi mabani amma shi imam ahmad yana da maganganu ba ɗaya ba ba biyu ba yana da adadin maganganu cikin wato kafirtawa game da wa'annan mabani na musulunci guda biyar walahu qaulun yana da wata magana cewa la kafaru illa tariku salati wa zakati daga cikin arkanin islam ba a kafirta mutum sai wanda ya ƙi sallah ya ƙi zakka shi yake kafirtawa Ina a wannan hadak sauran dan baka yi su ba a kafirta ka dan ka ƙi azumi ba a kafirta ka dan ka ƙi haji ba a kafirta ka menene guda a ai tauhidi da yanka kishi a kafirta ka <laughs> walahu qaulin kuma yana da wata haɗa bi takfiri tariki salati na a kafirta wanda ya ki sallah walahu qaulun bi adam takfir tariki salata amma yana da wata fadar daban wata da arwaito ta gare shi daban ta ba a kafirta shi sai in an tambaye shi in ta yi li'anna al-umura sha'ikatu wal umura khadira dan al'amuran suna da hadarin gaske suna bukatar bincike ka a saki ragama ga mutane su ta kafirta mutane wal adilla min al-janibaini qawiyya to dalilai daga gemukan guda biyu da masu cewa a kafirta yanke saki ba kairi ba tsayawa tafsili da janibin wanda ke ganin a'a akwai wanda ke barin sallah ba dan ya karyata ba to dalilan kowane bangare suna da ƙarfi qawiyatan fa yahsul insana fi shay'un min min ikhtilaf al-aqwal mutum zai samu cikin wannan zai samu wasu abubuwa na sabanin maganganu wa nazari da saɓanin mahanga hukunci wa ila akhirih ash-shafi'i a zuwa ƙarshen shi za mu zo da maganar shafi'i wa malikun wato akwai maliku akwai shafi akwai maliku abu hanifa da abu hanifa inda hum laysa kafirin su wurin su kun ba a kafirta shi wa qabla zalika hum mujamma'una amma gabanin wannan sun hada kai anna man taraka hajhudan juhudan fa huwa kafirin wanda yake yin sallah dan inkarin sallah bai yarda ita ba to wannan kafiri ne sun hada kai nan idza taraka hajhudan fa huwa kafirin bil ijma' idan ya barta kawai yana inkarin ta bai yarda ita ba to shi kafiri ne wannan sun yi jama'i kai sun hada kai wa idza tarakaha takasulan wa tahawunan faman sami'tum kaffaruhum walau tarakuha takasulan wa tahawunan kaffaruhum to wanda suka koji sun kafirta su ta kowane hali to in suka in mutum ya barta da ragganci ko da wulakantawa to hayyo su masu wannan mazhaban suna kafirta su wa shafi'i wa ahmad fi qaulin lahu da shafi'i da imamu ahmad cikin wata magana ta ahmad din wa maliku da maliku wa kasir min al-a'imma da diyawa daga cikin a'imma ya rauna suna ganin annahu la yukaffaru illa idza tarakaha juhudan laha ba a kafirta shi dan ya bar sallah sai in ya bar ta ne yana jayayya ya ya inkarin ta bai yarda da ita ba amma wa huwa ya'tarifu bi wujubiha amma inda yana akan halin ikirarin ya yarda da sallah fa haza ikhtalafu fihi sun yi sabani game da a kafirta shi ko ka a kafirta shi minhum man yara qatalahu